ga masu neman ƙarin bayani a abin da muke za su tuntube mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa da rabi na yamma waɗanda kuma suke buƙatar magani za su kira mu kai akwai wato rashin kuzari na ɗa namiji daban rashin ƙarfin gaban kuma daban ina fata an lura kuzari idan yana jima'i bai daɗewa ko da ma ba sanyi gare shi ba saboda bai da karfi akwai kuma karfin gaban wanda shi gaban ne bai da karfi sai an je ana jima'i sai ya lafki ya to ya zama kamar lagwani sannan kuma ya zamanto a gaban karami ne bai yin abin da ya kamata ya yi duwaye yadda ake saduwan aure a lokacin ana cikin saduwa shi jijiya ta ɗan adam takan ƙara girma ko mun ƙanƙantarta idan mutum yana saduwa da iyali lokacin da ya ci gaba da saduwa lokacin gaban nashi yana ƙara kambama ballantana ma a ce in zai yi release zai kawo lokacin tana kumburi to masu fama da rashin ƙarfin da kuma wannan ƙanƙantar ga wani mai ku rika shafawa yayin saduwa haɗa shi ka sa ta haɗa maka shi ka samu kwalba ko wani abu ka zuba amma kar a haɗa wanda zai wuce kwana biyar a duk lokacin da za a yi saduwa aure ebo ka shashafa a yi saduwa ko bushewar gaba gare ta idan ka shafa wannan za a samu sauki duk rashin karfin gaban naka duk kankancewar gaban naka zai taimaka ma jijiyoyin wajen biya ma ita wato iyali bukatar to wannan wani mai ne kuma ya ake hada shi ayaba za ka samu sai ka ɓara ɓawon ayaba sai ka cinye ayabar ko ka ba da su ci ba shi akaran nike so ba Ɓawan ayaban ni nike so in ka samu ɓawan ayaban amma ka samu bayan ayaba wanda ya nuna sosai bayan ayaban da ya nuna sosai wanda za ka iya jajjaga shi in aka cire ayaba ɗaya kamar bawon ayaba ɗaya ya isa yi maka kwana uku ko hudu ko biyar ba in aka cire bawon ayaban a daddaka shi a daddaka shi a daddamula shi sai a samu man kaɗanya man kaɗanya sai a ɗebo sai a zuba sai a daddamule shi a daddamule shi idan aka zo za a yi saduwar aure bacin ka fito wanka ka gama komai ka tsafta jikinka za a lakuto duk kai masaci na gaban naka gaba daya kai masaci sosai kai masaci to daga nan kuma sai a ci gaba da ibadar Allah za a yi mana addu'a in Allah yadda ka yi wannan ka ci gaba kana in ya ƙare ka ƙara haɗawa kai da Allah a gwada idan an gwada kuma aka ga yayi duk wanda ka san bai da kuzari ko girma ya kama shi ko kuma gaban bai da ƙwarfi ba shi wannan sirrin ya haɗa kana manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi masu